hoto na goma sha tara toma abokin yesu ne toma bai tare da wa'ancan abokan yesu da yesu ya hito musu bayan ya tashi da abokan yesu ka ce ma toma sun gani yesu ya ce musu in ban gane shi ba in cikin hannuwansa ban ga ƙusoshi ba in ban sa hannuwa na ba wajen da an ka sa ƙusoshin nan in ban sa hannuna ba wajen auzansa ban yarda da wannan bayan kwana takwas abokan yesu suna cikin gida toma yana tare da su ƙoyoyi suna rihe sannan yesu sai ya zo gabansu yesu ya ce ma toma sa hannunka nan dibi hannuwana sa hannuwanka wajen auzaina kakka zama tare da wa'annan mutane wa'anda ba su yarda da Allah ba ka yarda da Allah toma ya gani ya yarda ya ce ma Yesu, kai ne Allah na, gaskiya ne Yesu shi ne Allah mai rai.